wanda ya hada huskokin mu da wannan lokacin a kuma wannan shafi ta al'ilmu zinatul fata muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka kamar yadda 'yan uwa suka sani mun sanar da zaman jawahirul ma'ani a mizanin shari'a zama ta 44 kenan insha Allah ta'ala Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka ya nuna mana daidai ya ba mu yakon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu yakon gyara matattun Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sare mana lafiya mu idan ta mutu an ta zo Allah ya sa mu cika da imani to insha Allah ta'ala so nake wannan karatun kar ya wuce awa guda insha Allah ta'ala zan yi iya kokari na gaba faɗa juz'i da shafi'i shafi kaza juz'i kaza mu karanta abin da ke cikin amma albishir da zamu yi wa ƴan uwa shine a wannan zama duk inda na ambata duk inda na ambata da abin da ke cikin wajen da kuma juzu'in da na faɗa na ce a juzu'i kaza a shafi kaza sai na karanto gurin to in ma ka ga ban hasko wajen ba kana da dama a lokacin da muka bude layin kira kana da dama ka ce ka ce abu kaza juzu'i kaza da sun samu ne hasko mana gurin to inshallah ta'ala zan hasko gurin ko shaka ku? don abubuwa inda na ce zan hasko duk abun da na zana yanzu na fitar da su ko shakka babu awa ɗaya ba zai ɗauke ni ba amma insha Allah ta'ala zan je gani cewa na yi kokuna haska ɗaya wajen sabuwan duk da gaskiya wajen su ba zai yiwu ba amma na baka dama duk abin da na fara rubuta ka ajiye zan hasko maka gurin insha Allah ta'ala kuma zan yi kokari bai wuce awa ɗayan ba insha Allah malam Rabi'u Haruna marhaban bika jazakumullahu khaira to wannan zama na jawahirun mani a mizanin shari'a abubuwan da za mu hasko za mu yi karatu a kansu shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ne ma'aiki Allah ne ko kuma ma'aiki wani Allah ne amma Allah na biyu annabin marin Allah ne na biyu Kori Annabi annabi shine Allah sannan ko kuma abu abdullahi a salafi ko kuma annabi wani gaba ne na Allah wani sashi ne na Allah ko kuma hakikatul muhammadiyya din nan me bambancin sa da Allah subhanahu Ta'ala? shin alhakikatul muhammadiyya wani sashi ne na Allah alhakikatul muhammadiyya shin Allah ne mai zaman kansa ko shi ne din Allah wanda wata ran kuna kiran shi yawon suna kiran shi da ruhul muhammadi wata ran suna kira da ummul kitab wannan hakikatul muhammadiyya to duba da haka wadannan abubuwan da na faɗa shi zan karanta shi zan kasko shin annabi Allah ne ko dai annabi ma Allah ne na biyu ko annabi wani gaba ne na Allah ko kuma annabi halitta ne wanda bai da farko bai da karshe alhaqiqatul muhammadiyya Allah ne me mararabar alhaqiqatul muhammadiyya da Allah subhanahu ta'ala? ko kuma alhaqiqatul muhammadiyya wani sashi ne na Allah duk da tarifin da sufaye suka bawa alhaqiqatul muhammadiyya guda biyu ne guda biyu ne ɗayan shine kafirci ɗayan sabanin shari'a ne amma wanda ke tare da kafircin shi zan yi magana a kansa insha Allah ta'ala a wannan zama to Allah ya mana muwafaka farko zan faɗi wanda yake da jawahirul ma'ani na dalul fikri shi ma dan ba dan ban shi a baya ba zan faɗi shafi shi ne ma mafi a'ala shi ne ma umda shi ne ma umda zan faɗi shafi da juzu'i da abin da ke cikin insha Allah ta'ala wannan kuma na gaban mu shine darul kutubul ilmiya shi kuma haskota zan yi ku kalla sannan tukunna in mun bude layi wanda yake da taccewa sai ya magana mu ji insha Allah ta'ala to abinda za mu ajiye shi a matsayin mafari inda Shehu Tijjani yake magana in kana da darul fikri ka bude juzu'i na biyu ka zo shafi ta dari biyu da arba'in da hudu in kuma wanda yake hannunmu ne za ka zo shafi ta dari hudu da arba'in da tara a juzu na biyu kenan shafi ta dari hudu da arba'in da tara kamar yadda kuke gani nan ne abinda za mu fara a kanta abubuwan suna da yawa na gaya muku amma dai daga wannan zan za mu fara insha Allah ta'ala mu gani wai shin annabi a wani ajin da muka fadan nan yake a wajen waɗannan mutanen wani aji guda ɗaya yake insha Allah ta'ala nan za mu hasko mu gani to wannan shafi ta 449 kamar yadda kuke gani a kasa kuna kallo 449 dari hudu da arba'in da tara za ku kalla a ƙasa wannan darul kutubin ilmiya ne wannan dalil kutubin ilmiya kenan shafi ta tara. amma dalil fikri shafi ta hudu wannan da da arba'in tara, wancan biyu da da arba'in hudu wato darul fikri din dari hudu dari biyu kai da arba'in da hudu shi kuma wanda yake mu yanzu bari yadda za ya fito gaba da abin kuna kallo shasha din don na ga wani su kuraren ba su fito fili ba yawwa to a wannan shafe kun gane wa huwiyatu unusik wannan gaba musamman nan wajen akanta za mu fara insha Allah ta'ala Shehu Tijjani yana sharhi ne ga salatan da ya ruwaito su. Waɗannan salatan da ya ruwaito su yake wa sharhi. To cikin sharhin da yake wa salatan nan ne sai ya zo wannan gaba da yake ƙoƙarin tabbatar da huwiyar hoyantakar annabi sallallahu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kasa bambanta annabi da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana kuke ganin a rubuce akan allo insha Allah ta'ala in za ku lura kun ga yadda aka rubuta yana huwiya ne ya ce kauluhu ɗaukala nan kauluhu wa huwiyati onusik duba da addu'an a bayan wa huwiyati ne don harful jar ne a baya gabata ainihin salatin amma hikaya ta sai mu ce wa huwiyatu onusik wa huwiyatu onusik annabi shine huwiyar unsin annabi sallallahu salama. sai ya ce ma'ana hu ma'ana wannan maganar shine haisu yakunu fi bisati العنس في بسات العنس بك حيث أنت هو وهو أنت صلي عليه kungana ya ce haisu anta huwa wa huwa anta salli alaihi to kaga nan a zatin annabi salasalama shautijani ya ce haisu anta huwa wa huwa anta a sanda an taho huwa kai din shine annabi wa huwa an ta kuma shi shi ne kai salli alaihi kai masa salati ta wannan maganar me mana wannan maganar annabi shine Allah Allah shine annabi babban mace zamu haka ake sannan kuma an za mu zo da shafi ta da da ashirin takwas juzu'i na biyu kenan a dalil fikri wanda yake gaban madara kutub ilimiya kuma shafi ta da ashirin? shafi ta da ashirin? magana na biyu kenan za mu tafi kanta shafi ta da ashirin wannan a dalil kutub ilimiya kenan magana na biyu ne wanda za mu je kanta a nan ya ce wa amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa huwa jam'u fa huwa fa innahu jam'un fi haqiqati fi haqiqatihi al-muhammadiyya annabi sallallahu alaihi wasallam a haqiqanin sa na muhammadiyya shi matattara ne na kullum a hata bihe ilmun Allah ta'ala min al-azali ila al min ulumin makhlukat Ya ce, annabi shi ne matattara a hakikaninsa na muhammadiyya shi matattara ne dukkan abun da Allah yake da sani kullum ma hata bihi ilmun Allah duk abun da ilimin Allah ya kewaye shi min al'azali ilal abad tun daga al'azaliya ta yi mukabalan abad ilimi abinda ilimin Allah ya kewaye wanda bai da farko bai da karshe dinnan, to hakikatul muhammadiyya ma yana da wannan matattara shine matattara yana da wannan abun to ilimin Allah wanda ba shi da farko ba shi da karshe wannan ilimin amma kuma shi hakikatul muhammadiyya din shi ma din kaman ilimin ba shi da farko ba shi da ƙarshe balma shi ne matattara na wannan ilimin Allah da ba shi da farko ba da ƙarshe cikin halittunsa to abin tambaya a wannan gudun shi ne shi wannan hakikatul muhammadiyya din nan shi shi ma wani sashi ne na Allah shi wani gaba ne na Allah wa amma huwa salasalama فإنه جمع في حقيقته المحمدية فإنه جمع في حقيقة المحمدية كل ما أحاط به علم الله تعالى من العزل إلى العبد من علوم المخلوقات بأسرها من علوم المخلوقات بأسرها ومعرفة مقتضياتها ولوازمها duk abun da yake hade da halittan Allah to kamar yadda Allah ya kewaye iliminsa bisa waɗannan halittun haka hakikatun muhammadiyya ma din yana da kewayewa na wannan abu to mu mun san ilimin Allah azaliya ce kamar da shi ya faɗa nan azaliya ce abadiya to shi wannan hakikatul muhammadiyya da shi juzu ina na Allah Tukuna ya zama baya da farko ba shi da karshe ko shi ne din Allah Tukuna ya zama baya da farko ba shi da karshe ko shi ma Allah ne mai zaman kansa tukunna ya zama bai da farko bai da ƙarshe ko kuma shi ɗin wani halitta ne wanda shi ma ba shi da farko ba shi da ƙarshe wanne ne wannan gaba na biyu kenan gaba na uku gaba na uku a juzu'in a shafi ta 2018 darul fikri kenan juzu'i na biyu shafi ta dari hudu da ɗaya a wannan wanda yake hannunmu mu kenan dari hudu da ɗaya 401 a wannan shafin kenan yake tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi shine zatin zatul aliyya shine zatin Allah madaukaki annabin Allah sallallahu alaihi shine zatin Allah madaukaki shine ainul haq to ma'aiki ba a hakikan muhammadu shine zatin Allah dalil fikri kamar yana muka faɗa shafi ta 218 218 in kana da dalil fikri kenan 218 2018 karkashin al-maqsud min as-salawat allati waradat fihi min faidi fadlihi al-sharif sallallahu alaihi a karkashin wannan unwani annasu na salis kenan ɗaya zuwa biyu. a haqiqatul hamdiyya ne ahmadiyya ne ma wannan kun kalla don zai kawo maka nan gaba za mu kawo hakikan guda biyu ne hakikatul ahmadiyya da hakikatul muhammadiyya to anan ya ce Allahumma salli ala zatikal ala aini zatikal aliya Allahumma salli Allah kai salati Allahumma salli wa sallim Allah kai salati kai sallama ala aini zatikal aliya akan ainihin zatinka madaukaki annabi shine zatin Allah madaukaki Allahumma salli wa sallim ala aini kal aliya annabi shine Allah ko ma annabin wani sashi ne na Allah aini kal aliya me wannan kalmar take nufi me bambancin Allah da annabi a wannan gaba nan ne nan ma muna bukatar mu sani wannan shine gaba na uku kenan gaba na hudu shafi da dari daya da talatin da bakwai a dalil fikiri dari da talatin da bakwai a dalil fikiri dari da talatin da bakwai a dalil fikiri dari biyu da arba'in da tara dari biyu da arba'in da tara a dalil kutub ilimiyya kenan Dari biyu da arba'in da tara wannan shine na hudu kenan dari biyu da arba'in da tara a nan ma akwai abun da muna so mu sani a nan annabi sallallahu ya ce kama annahu sallallahu alaihi wasallam kuna gani shafi ta dari biyu da arba'in da tara kenan a wannan bugin ta darul kutub ilmiya kenan dari biyu da arba'in da tara dari biyu da arba'in da tara ina so ne ɗan masu bude su zan bude su samu gurin shi yasa nake ɗan sayawa kaɗan dari biyu da arba'in da tara a nan annabi salasalama shi ne mahallin ganin allah subhanahu wa ta'ala min al'azali ilal abadi ya ce kama annahu sallallahu alaihi wasallam mahallu nazarillahi ta'ala min jami'il wujudi min al'azali ilal abadi kamar yadda annabi sallallahu shine mahallin ganin Allah shine mahallin ganin Allah mahallu nazarillahi mahallin ganin Allah ta'ala min jami'in wujudi daga dukkan halittu min al'azali ila al'abadi tun daga azal tun daga azal azal shine idan ya yi mukabala da abad ne, lokacin da ba farko ma babu lokacin ma azali a lokacin da Allah ne kadai kawai ba komai a lokacin ma annabi shine mahangan Allah to kenan shin annabi shi ma din annabi ma baya da farko ne baya da karshe ko kuma annabi din wani gaba ne na Allah ko kuma Annabi shi ne Allah ko kuma annabi Allah ne na biyu wannan ne na hudu kenan za ku kalla a shafi ta 129 shafi ta 129 a darul fikiri kenan shafi ta 129 129 a wannan shafi da kuma kwatankwacinsa shafi ta hamsin hamsin da ɗaya inda ke kawo disin faiza kun tuhu. Allah ce idan na so bawa zan zama shi babu soyayyan Allah ga bawa kamar yadda Allah yake wa nabi soyayya idan har bawa mai na samu soyayyan Allah Allah yana zama bawa to ya zama annabi shi min babi aula kamar da zamu kawo shi da kansa yake cewa bayyanar Allah a tare da annabi ya fitowa fili sama da bayyanar Allah don su halittu gaba ɗaya to wannan shi ne gaba na gaba sannan kuma gaba na gaba har yanzu shafi ta 61 kenan da fikiri shafi ta 61 61 adal fikri shafi 61 shafi 61 a wanda yake hannunmu yanzu shafi 106 a wannan wajen wancan shafi 61 a wannan kwashe ta ɗari da shida ko mu ce ɗari da takwas eh, ɗari da takwas nan ne bayan ma ya ce annabi din ba wanda sabai ba su ga annabi ba inuwa annabi kawai suka gani sahabbai ba su ga annabi ba inuwan inuwan annabi kawai suka gani zamu zo me ma'ana wannan magana me ma'ana wannan magana zamu zo mu yi magana akan ta insha Allah to yanzu ba nan ne ba ba nan ne ba a nan magana shok tijjani wannan ɗin wa karkala sayyiduna radiyallahu anhu sayyidinsu shugabansu kenan shok tijjani yake cewa awwalu ma khalaqa Allah ta'ala yana magana akan awwaliya na halittan Allah subhanahu wa ta'ala awwaliya na halittan Allah subhanahu wa Ta'ala wata'ala to a nan a wani awaliya a wani awaliya ne zai kawo kawo ya ce awwalu ma halaka Allah ta'ala ruhuhu a sharifa awwalu ma halaka Allah ta'ala ruhuhu sharifa farko abinda Allah ya halitta shi ne ran annabi mai tsarki menene wannan ran yace wahiya alhaqiqatu almuhammadiyya wannan ran ita ce haqiqatul muhammadiyya kaga kenan ashe Abunda muke magana yanzu na shine baya da farko fil azali abadi yana da kewayewar ilmin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ruhin annabi ne wanda shine alhaqiqatul muhammadiyya daga bakin Shehu jani kamar yadda kuka kalla a wannan gurin to wannan ruhi a sharifa rai mai sarki da wanda shi ne hakikatul muhammadiyya kamar yadda kuka kalla a nan da ya tabbatar gabacin zai ce daga wannan ran mai sarkin da ya siffanta da a sharifa ce daga wannan rai mai sarki aka halicci iblisu sai da ya ambata da Iblisu, ce daga wannan rai mai sarki aka halicci Iblisu. Wannan za mu je mu ganta ne a shafi ta 160 gaba na gaba kenan 160 wannan rai mai sarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan ran aka halicci iblisu to wannan maganan kafirci ne wannan maganan ko shakka babu kafirci ne duk da wannan magana kamar yadda za ku kalla a nan wannan nuska sun shafe gurin wannan nuska kun kalla wannan nuskan sun shafe wannan kafircin ba su rubuta ba sun ki su rubuta ko mu ce ya neman Allahu alam ba su rubuta wannan wannan a wannan gaba ba amma za zaru fikri da ku kalla shafi ta 88 shafi ta 88 ta 88 shafi ta 88 88 don haska kokalla kalla insha Allah ta'ala wanda ita wannan darul darul kutub ilmiya kamar da kokalla kalla wajen su ba su kawo ba wannan gurin amma darul fikri akwai da kokalla kalla zan haska muku zan haska kokalla kalla shi akwai inda yake cewa kun ga hadisin da ya kawo ma yanzu bu'istu da'iyan wa laysa li min al-hidayati shay kun ga ba وبويس إبليس داعيا وليس له من الجواية شيء وقاعد يسمع كاو تو كاتال كونغ ناسا جامبايرو إن ناسا جامبايرو نعبارة بابوش sha darul kutubin ilmiya babu shi kun gane kuma wa amma filman shi'ati فإبليس فرع عن الحقيقة المحمدية فإبليس فرع عن الحقيقة المحمدية ذاك اللبا إبليس ما ونساشي ندغ حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إبليس ونساشي ندغ روح النبي daga hakikatu muhammadiya iblis wani sashi ne wannan maganar kafirkin akwai aibanta annabi a ciki sana akwai karyata ƙorani a ciki iblisu Allah ya halicce su da wuta na halakka halakanahu min qablu min nari samum ba abun da ya shafe iblisu da hakikani annabi babu shi wannan maganan zandikance ne kuma kafirci ne kun ga amma nan gaba a wannan littafin su ba su kawo ba gaba ɗaya ma ba su rubuta wannan gurin ba mafkot ne anan to wannan hakatul muhammadiyya tab Allah ya bayyana kamalalliyar bayyana tare da ita wai in kana da dalil fikiri kaje shafi ta 139 shafi ta 139 dalilin 39 kenan 139 inda zaka kalla cewa hakikanin annabi Allah ne hakikatu mu'amaliya Allah ne 139 wanda yake gaban mu kuma shafi ta 252 252 252 252 a wannan shafi kun ga yana magana alhaqiqatul muhammadiyya shine zatu sajis wanda insha ta'ala nan gaba kaɗan za ku ga yace illa na fiha zuhurul haqq ta'ala wa Ammar wahada fa hiya tajalliyuhu bi kamali zatihi fil haqiqati al muhammadiyya wa Ammar wahada fa hiya tajalliyuhu bi kamali zatihi fil hakikati al-muhammadiyya kun kalla ba a nan yake cewa bi kamali sifatihi wa asmaihi fi mazhariyati zatihi a matsayin wahidiyya ne tajallin Allah zai bayyana a kamala siffarsa duk siffar Allah da sunayensa a mazharin wannan zatin Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wannan yana magana hadarar lahutu ne kun gani ba yana magana akan hadarar lahutu ne kunga wa ammal wahada fa huwa tajallihu bi zatihi an zatihi fil haqiqati al muhammadiyya kunga ne ba fil haqiqati muhammadiyya bayanan Allah a hakikanin annabi a matsayin lahutu yake magana a matsayin wahada yake magana kun ji yadda ya magana wahidiyya da sauransu gaba na gaba tajallin zati zuwa ga zati da uluhiyan Allah subhanahu wa ta'ala daga maki sassanama wannan zamu ganta a shafi ta 242 44 upon a wannan shafi wannan gaba na gaba kenan kun gane ba yana magana a kan? kamalan uluhiyan Allah subhanahu wa ta'ala kun kalla kunga yace hada muta'alliqun bi qawli mutajalla alayhi tajalla alayhi subhanahu wa ta'ala bi kamalati zatin wa bi kamalati uluhiyatihi yani azhara halahu Allah ya bayyana tare da shi a kamalar zatin sa da uluhiyarsa allantan gaba ɗaya da uluhiya da zatin gaba ɗaya Allah ya tajalli bayya bayyana tare da ma'aiki salama. siffatan annabi ne a uluhiyatan bauta ma ta hanyar bauta ma bayyana Allah ya yi inda za a bauta wa annabi kenan bayyana Allah ya da annabi ta uluhiya da kuma kamalar zatin kakaf kamalan zatin kakaf ya bayyana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gani to inda kuma zai kawo annabi da Allah tamkar mutum ne a gaban madubi wannan shawita triple two biyu kenan addalul fikri dari biyu da ashirin da biyu kenan a darul fikri inda zai kama ka hakika ne annabin madan shi ma har yanzu ba shi da farko ba shi da ƙarshe kuma sura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kaman ga mai ganin madubi a sanda yake kallonta wannan tana shafi ta 108 a wannan da yake wajen mu kenan Dari hudu da takwas hudu da takwas ɗari huɗu da takwas kun ga yana ke magana akan infiradi a hadith aina zatihil muqaddasa ya Allah Allah ma da kansa zai kalla a wannan sura kansa kawai zai kalla Allah ɗin ma ɗin zai kalli surarsa zai kalli su network yana dan ba mu wahala so duba da haka za mu faɗi insha Allah ta'ala kuraren da za mu yi shara zuwa ga mutane su je su kalla akan wani unwani da muka fada za ku duba a shafi ta dalila tamanin da bakwai a dalil fikiri inda yake cewa nabiyu huwal haq فصار هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث التجلي الذاتي inda yake ما za ku je كلا kalla sannan ku